أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة a yau ranar asibit 22 ga watan zulki'ida hijira na dubu da dari hudu talatin da hudu ɗaya da ishirin da ta tantara 2013 za mu yi karatu na goma sha biyu cikin littafin ishiriniya kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam عرفنا به أنا عبيد مشيئته أثرنا به للغيب كل خبيئته منحنا به الأرباح غير نسيئة حددنا به أعباء كل خطيئة ومن قدم المحبوب أيكن بالنجي يداه الحدان للبأس والندى ينوبان في المعنى عن المذن والمدى فلله ما أردى ولله ما ودى أما الدين والدنيا بعضب من الهدى ولدن من التقوى وزقف من النصف ce da matsayi na wannan al'umma shine ce a rafna mun dai san mun tabbata anna a haƙiƙu mashi'atin bayi muke na haka Allah ya so ka mu ba aikin mai jawo mu ba akan fifikon da an kai muna kan al'ummomi shi a habibu mashi'a bayi muke na Allah wayanda haka Allah ya so ka mu kan ita mu ki albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mana kutum khairu ummatin ko da cikin yasi. kamar da bayani na can zuwa wani wuri zai faɗi wannan lafazin na alkur'ani wanda ke nuna haka ne A asanna mu ruwa a can dukkan boye lil shi gaibi bihi albarkatu da sallar sallama. Allah da ya kan ya faɗa daga cikinsu, misali sallallahu sallar sallama, wata rana yana tare da Hassan radiyallahu anhu arzahu ce inna ne haza yi yana hudu ba ibi hassan ya ɗebi jama'a ce hakika ɗan ganau zai jagoranci nan gaba kaga zai khalifan cikin kaga gaibi ne Ku ya ce masa ɗansa saboda aka kewayo gehen sayyidina ali tunda sayyidina ali kaninsa ne ɗansa ne hassan amma an ka kewayo gehen fadima radiyallahu anha jikansa ne sannan ko babu haka dai da larabci akan ce ma a jika a ce masa kamar yadda kaka a ce masa ba kamar wata ba ta millata a ba'i ibrahim isa shi aibi na farko kaga ya shugabanci ya koyi khalifanci na ce wa sai sulhu bihi bayna fi'atayn azimatai min al-muslimin Allah zai sulhu tsakanin jama'a biyu manya-manya cikin musulmi ne gaba kuma manya-manyan jama'a to shi ne nazulin da ya ga sirina muawiya radiyallahu anhu gaibi ne mai da sannan ya ambaci su musulmi ne don haka duk wani tarihin da ya nuna ma suna da matsala kowane bangare domin dama mutane sun kasu uku bangaren rijawa da saidina ali da sai da mu'awiya duk suna harta su har suka iza a kashe su gaba sai dina ali la'anannen Allah ibnu maljami kamar shi Abdullahi ya faɗa kashe sai dina ali Allah ya faɗa a cikin diya'u Kulli amri wal mujahidin yace an karshen ta dai a haƙone shi yace la'anahu Allah wa huwa wanda ya iza a kashe sai wanda iza a kashe sai na aka samu ya kan shi amma amma aka samu sa'ad da mu kashe za a kashe shi eh, an so a kyale shi sai dai yi wata magana shi a fahimtarsa ga wawancinsa ya aza abin da war tsanin sai na Ali da sai na Muawiya akwai wata matsala haka ta shi aza sun rike junan su ga zukatansu su ba labarin mai farin ciki ce mi shi. ya ce masa dina ma'awa yanzu haka akwai irin da an ka iza wurin sai ali ya kashe shi ni ko an ka izo ni ka. na ma'awa ce ali kashe shi ma ka hada shi ka hada an ka iza dan uwa ne kashe sadina ali ce ali kashe shi nan haka kashe shi ka gani ko to haka can ana yi eh, mutumin rom ya taho italy ya canta ce dan masai ma sai na ma ce wallahi ka koma da tawagarka dan ba ta haka ba za mu zan haɗa ƙarhi da ƙarhi tsakanin dan uwana na jini sai dina ali sai mun gama ya sannan duk abin da wani abu zai faru tsakanin mu ya faru amma dai ba zan yadda in haɗa da kahiri ba in dina ali ka ji gani abin gwada su faru tsakanin su haka abu ne wanda ba wani hikiri tsakanin su kowa ya ijtihadi game da shehu abdullahi suka faɗa wa umma ma wa abin sahabati ka ijtihadi wal haqqu fi zalika ma ali wa kullum fil jannati radiyallahu anhu haka magabata suka faɗa to mun ji garin khawarijawa garin ali bangaren suna ma'audu suna ce musu kahirrai iyaz billah bangaren shi'awa ko bangaren na mu'awiya suke ce makahirai tare da sidina ali ya taho bangaren da ya ce ha'ula na ce ha'ula janna su kone bangare ai ya ce gafar Allah lahum gafar Allah lahum Allah ka kahurta musu Allah ka kahurta musu tun akwai daga sai dina Ali ya faɗi haka to duk wanda ka ga yana cika sidina mu wallahi shi shi'a na kowane magana guda ba wani abin nan Tun magabata babu wanda ya yi mai wata magana wadda bata dace ba tun magabata na suke ahlus sunna kan kenan magana guda dan irin su sidi abdul qadir jinaka da sallahu sirruhu bai waye magana sai da muawiya ce wa amma khilafatu muawiya radiyallahu anhu thabitatun sahiha amma so guda bai ce mai radiyallahu anhu Allah ya da muawiya haka yace kuma yace khalifancin sa wallahi in yana da matsala ko kashfi ana yi masa gane domin shi a shugaban sai da alƙadar na kadar lasu alaihi wa sallam ya faɗi haka haka su shehu abdullahi haka shehu na usman ya kawo magana da ke nuna yabon sayyidina muawiya hasso a wuri guda ba a ihya usuna ya kawo na murid hisham najmul ikhwani ya kawo sannan misbahul ahli hazil azmani ya kawo wannan kenan amma bangaren ahalu suna wal jama'a hajji an ce istihadi ba wanda ya sawaba sai dina ali yana da lada biyu wanda ya kuskure sai dina mu'awiya da lada guda gaba ɗaya ahalu suna wal jama'a kan haka suka tafi duk wanda ka ga ya balle ko kai khawarij ko dan shi'a magana guda kaga wanda kai ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sannan ma'aiki ya ambace su musulmai in duk ta ce wani kahiri cikin su ya suke Kuma ma'aiki ta ce duk musulmai ne haka ƙarya hawarja ƙarya in shi ake yi ɗan suna su Su shi ne ya ce a sarna mun ta kulle ƙabi'atin qabi'atin abu boyayye lil ghaibi ghaibi bihi da albarkatu sallallahu alaihi wasallam abu ba mu san shi ba amma ya gaya mun ga yadda abu zai kwashe ya gaya mun kuma shi shikenan musulmi zai yarda mun na an ba mu al'arfa haribobi ghaira nasi'atin da ba jinkiri bihi da albarkatu sallallahu sallar sallama. ce misali irin ganima yanzu yanzu mu ci yi amfani da ita amma na da sai a cikin na mun kayar da ma'ana an kayar san muna a ba a na wani kullu haƙƙat duk kuskure yi da albarkaci a sallar sallar wa kamar kamal mahabuba ko wanda ya shi masoyinsa ma ta gashi ga masoyinsa ya so da yin bukatarsa sai kana zai sakankance ya tabbata da noce cewa bukata ta biya idan hannuwa biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama huma suyu alhaddan iya lil ba'si ga tsananin ta wannan da kuma baiwa ya nuba ne sun tsaya shi ai ya nuba ne ga niyaba ne sun tsaya mafahin anil muzni giragizai zai kuma ma baiwa wal muda da almososhi shine yi kai zai kuma ma ba'as din nan bi ma'ana ga ma'anarsu ya yi abin da ake ce malaf nasiru nasirin sai dai mushawwash shine mu'akkas domin ba a sai fara faɗi wanda abokin gami ne shine almuda annada shi ko ne amma da ya to bai jeranta su Walillah Allah dai san ma'ar da abin da ya halaka suwa na kafirai a gehin ba'as da gehin almuda walillahi Allah dai san ma'ar da abin da ya ba su na baiwa gehin almuzni da Dina ya tsare addinin nan wa duniya da mutanen duniyan nan bi abdin da takobi min alhuda shine shari'a waladin da mashi min taqwa shine tsoron Allah wa zagatin da sauke min nusi shine nasiha nan shi takobi akan kariya da shi mashi akan kariya da shi sulke akan yi kariya da shi amma kawai na nuhin irin kariyar da ma'aikake ga addini ne isti'ara akan waɗanda abubuwa la wallahi kad hakika isra'ul ilahi isra'in da Allah bi abdi da bawansa dalla yi nuni ya yi gwadi ala annu bisa ga hakika shi ba wannan nasu ne sallar sallama, alaihi wasallama an keɓanta minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi wuddihi ta Allah subhanahu wa ta'ala muhalun ƙarya ne li aishi ga rayuwa ta is ya ɗiba rayuwa ta yi daɗi da fakari saboda rashin ziyarta a nan sallar sallama ba haka ba ne rayuwa ta ba za ta ji daɗi ba shi an muhalun ƙarya ne abu ne korarre ai shi ga rayuwar nan tauni alfazazi an ya ɗiba ya ji daɗi da fakari tare da rashin annabi sallar sallama na ban da daɗin rayuwa Ita ce haramun ala kalbi sulul sulul ta batu bai eh, budu saboda nisantarsa in hita batun maganarsa haramun abu ne haramtacce ala kalbi ga zuciya bai wata yi batun magana a kan sallar sallar wa an a ƙaƙa bin nafi yayyahi ke isa ni harranin jawani ga mai yawan zahin awazzansa ma'ana mai yawan zahin awazzai ya yi son a zubo mai ruwa ba yayyahi yake so ba da shi ka nufi nan ma'ana duk wannan abu ba zan isa shi ba ya kamanta wannan abu kamar ne na son ya zo amma bai samu saduwa ba don haka yayi ya samu gashi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukata ta biya shi dai haka idan mutum a wazai a zahi ne na zahi abin da ya bukata ba a yawa mai ruwa ba ƙara zahi abin zai a fara mai ruwa ya iske ara ce ta nuhin dai ka bukata dai ga shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalifu Ta hukki hashimi da son hashimin dangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kika ce hadisin hadisin nan matanan nan labarin nan na bidar rishati suka kuga akuya ummu ma'abadin limasi wa da hannunsa wa akka da shi ya kawar da gobe so na hadisin maganan nan risha ce taɓa ga akuya an ume ma'abadi ta umme ma'abadi sai saboda kama aike mata dilya da hannunsa mai albarka wa aka da shi ya tsohon da hujji suna fihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin nan da aka banna mu'jiza ta akuya da ya ga hannu sai ga akuya ta cikin kumbur ta ummu ma'abadi a tare da Allah anha ta ta ƙara min annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da ake eh, ya tafi hijira maka zuwa madina lokacin da ya wurin atika ita ce ummu ma'abadin ko ya zo bisa shan ta, gaba ɗaya mijin sun hita da ya hita bisa shi wurin kiwo zan kawai karamar guda aka bari Ko ita saboda ba ta iya ta iya ko ina aka ba a ko ina ba ta iya ta saboda yunwa ta yi mata yawa matsala ne aiki sallar sun nama da ya ga dabba haka ya ce mi wacce mace to sai ta ba da matsala da ya cewa abin da ya sa ta wacce ta yi saboda matsala za ta iya tafiya tare da su kiyo saboda rami wata kwan zame wata shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce afa ta'azzini ne an ahlaba ko kama qal zaki bani izini in tace ta umma abin mamaki kan mata ta ce in ra'ayi ta haliban haliban yake ka ga abin tatsa tatsa ita ganin take ya za a ce a tashi wannan akuya wadda ta kunza da shi ne ma'aiki yana tabin akuya gaba ɗaya ta cika dama da kice da nono kul yana kai hannu ne gare ta a baɗi nan ta sake TV. na musamman ga ma'aikisan sallama ta ga ga mu'jiza don haka tana cikin masu imam eh, musulunci lokacin bayan ma'aiki ya ce a kawo wani abu haka wani baho ne nata babban mutane da yawa ke ɗaukarsa saboda shi an na tacin dabbobinta sai ma'aiki ga shi da nonon wannan akwai to shi ne duk dai ka sha sahabbai su sha ya sha sallallahu alaihi wasallam ya sake kuma ta mata wannan abin ya ƙi da cika ta shi kuma ma'abadin mamaki ya kan mata ga mijinta ɗaya bayan ma'aiki ya wuce sallar sallama shi gaba da tafiya madina sai ga mijinta ya kawo ta ce a ni gano no haka da yawa haka amma ban san na bar wata abin a gida ba ya san ya bar wacce akuya amma san ba ta tasowa shi da ta ce wallahi kaji kaji wani mutum ne mai albarka kaji siffar sai ce wallahi wannan na da ƙure shaki da na samu dama na bisa zuwa madina to shi ne ya cewa wannan magana ita ta kawo koya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kirhu annabi sallallahu alaihi wasallama ala yayi dadi fi talbi kulli kan zuciyar mai tauhidi tafiya zaka ji na jin dadin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ana yabon ma'aiki ne a baci tauhidi wallahi fa kulluhum kowannen su imsi yana maraita su masu tauhidi kama ya fi kamar yadda yake hantsi shuka alhali na bai bai jin so ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kullum abin fata masa rai yabi ma'aiki ko a yabe su ya ji daɗi ma'ana kullum shi ne wa min sikamin dawa mai ciwo na rashin lafiya ibuhu maganin annabi sallallahu alaihi wasallama kashafa ya warkar suwa minhu ga wannan ciwo ne na hannu mu muna bugun gaba bihi annabi sallallahu alaihi wasallama kawo da shi bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zan cewa ah, ta'aqidi ne a wata nuska ba ma'an tare wa nuhibbuhu kuma muna son Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma an tare na biyu. Wani naqulu muna kashe min ada abu kan gabansa man subu wanda ke haɗe magana da bata dace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta wanda ke zagin sa dan kalmar zagi abu ce mai nauyi kware a dai ni cewa wanda ke magana magana da bata dace da annabi sallallahu alaihi wasallam Sheikh sami Taymiyyah ya wani littafi da ake ce ma aswarimul maslulu ala shatimin صلى الله عليه وسلم wannan littafi yake cewa guda da gudan girma aka yi fa kan nemi na kasa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan shi mutum yake haka mutum ya fata cikin wannan littafi na ga wannan magana to shine wani gobe sati biyu wani bakajire ne yake gaya min cewa ya ga Sheikh Nasir Kabar rahimahullahu ya daga littafin nan na Asarin na suna Ibn Taymiyyah ce wallahi kudan littafin ga Allah na gafarta masa kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbuhu matalicinsa abahu ya mishi ba ya bi ashtatil falaili da nau'uka darajoji daban-daban hatta ja abin da zai fito ta cikin sura inna fatahna wa hasbuka ya ishe ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam darajar sahabbansa zai gafira Allah laka ma tuka domin zamika ma ta aka. Shafana fana jana min hulki ɗibbu matinsa shafana ya warka shi mu fana jana ya tsira shi min alhulki daga halaka. Ba saboda haka na shi muna begensa wani hibu muna son sa da gaskiya ma kwarai. Alaisa lalazi ba shi da wanda in hudda sa'ad har yadda zambuhu zunubinsa ba bilgufri kafara gaba eh, wanda aka faɗa a cikin suratul fatih daga shi nan bayani rabu matalicin sahabahu ya yi mishi babu a cikin tsari darajoji daban ma kadaja abin nan da zai fi suratul fatih eh, na fata hana nan wasu sai shi ka gane daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ban sa mana suratul fatih din nan aka tafkasuwa lokacin sulhul hudaybiya la wallahi in gaba anna ko da ya faku gare mu ga idanun ba mu ganin sa ko hakika shi annabi sallallahu alaihi wasallam gairu ga'ibi bai faku ba tare da mu kuma wani ya tambaya ya zaka ce na tare da kai alhali kai kana nan Andalus shi na Madina ai wa masan wurin zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bainal hashat kana tiyan na wata ra'ibi da karan kan man na. ya wurin zuciya zulmar kuma amanan ga isti'ar kama ga balaga aya an sifa kinaya an mawsu'i kinaya an nisba aya ce an sifa dan da dego ma'ana ne? yana nan cikin zuciya wa ya laita na kai can mu da tilafin na bi kamin musibbun nan su hizge mu musibbu na soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya saboda soyayya shi zaka ga kaman mun kwanzame kaga ga ba musibbu bane ma'ana dai son da muka yi mai ciwon son da muka yi mai ya zama muna wata irin abubuwa da kaji ba mu kama wanda mu shiga ta samu ya san mu takamin haka kuma da mun samu kewayewa da ka kabri da wancan kabari shi min kulle janibi kowane sashe ga munan sun mu kewaye masoyansa dan farwa dan mu koshi kwasu binci a koshi ruwa kwasuwa don mu kwasu min zama zamail ga tsananin kishirwa mai tsanani kalimar zama'u ta yi adashu adashu kishirwa amma zama'u tsananin kishirwa dalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasr nan da yakin tabuka kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zama'u kawai tsananin kishirwa kuma sai kuma tana ake ce alfarhi mai tsanani far'ahu saboda kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ganin kabarinsa amna mun zauna ba don son mu ba wana shauƙi, shauki a kamna wato an ka ce ko mun tashi tsaye a kamna mun zauna kamar kama kama ya tashi tsaye amma a kama a hamza ya zamna a kama ya zamna wana naru shauki wutar bege an sallallahu alaihi wasallam tana hasad talahu bambira hurum namun nemi mai askira tafiya ita zuwa yi nabi sallallahu alaihi wasallama wal hukmu hukuncin Allah kada kad abashe kadin an tabe nuha ba Wani kad wajadna da mun samu mazhaban tafiya na wajen ba'adu bayan haka din abin da wuce na rayuwar mu yanzu mu tafiya hasasna tan hakika can cikin suratul araf hasasna da mun gaugautar da al'isa raƙon ba warwaru ko raƙon man warwaru zababbi masu tsada ilaihi zuwa ga annabi musallar sallama sharqan wa gabas da yamma sira'an alhali muna masu gaugawa ila an nudrika lam'a ha inda mun riski ma'ana mu ga a haske bin lamhi shi shine dubi halab na rance da zil arshi kuma abuce al arshi allazi wanda istawa yayi ruwa in ake da shi kamar da Muhammadu Bello cikin abin nan na hudu basa istiwa an yaliko bihi fawqahu daga al'arshi." a wannan masara kenan ta mahi yawan salaf al-khalaf suna tawili kalmar istawa tana da wurin fassara guda takwas ga istawa shi ne na akwai istawa na rinjaya irin kadistawa bishiru alal iraki min ghairi saifin wa damin iraki a ciki abin lura nan idan muka diba cikin daula amaliya cewa wa rabbul arshi fawqal arshi lakin ila wasitama kuni wa tisali diba karkashin sarki na barul amali ya yawaita bayani cewa duk gaba malaman fadin nan guda hudu ba su ta aƙidar istiwa'i ɗin nan wanda mujassama ke nufi ba dai tafwiti suke yi misali al'imamu malik istiwa'i istiwa'u istiwa'i an san shi a cikin al wal kaifa a ce ka kashi hulun ba san shi bale mutum ya siffata Allah da ɗan adam subhanallah laysa kamithlihi shay nace wal imanu bihi was su'alu anhu bi'a wal imanu bihi wajib kani da shi wajibi ne kuma tambaya akan bi'a ne ai yace a hissan mai wannan sai mai tawanga cewa ar-rahmanu Allah arshi sawadin al-imam Abu Hanifa ce akwai kahirci ga wanda zai ce ke tambaya Allah yana sama kuma sai ce nan yana mahimman neman a kamanta Allah subhanahu wataala amma kanta shi ba duk ga cikin bayani shi Ta'atu da na samu idan wasu za su kabili wasu ba su mafaka su ce makalima ar-rahman al-arshi sawa su ce an rahama su suke Allah mai rahama alal arshistawa shi kawai ya san inda yake nuhi da alal arshistawa an magana ta gani wata sahih bukhari hadisi ingantacce kamar da aka Nasiru Dini Albani rahimahullah Sheikh Nasiru Dini Albani rahimahullah tambaya kan ya tace Allahu fi samai wa wahal hadha isbat makani lillahi ta'ala wanga shine tabbatar da magani don da aka tambaye ya ta yi magana yace ba shi bane ya kawo hadisi Bukhari ingantacce Allah wala shay'a mahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah bai gushe babu komai tare da shi ba al'arshi ba kursi ba sama ba kasa komai babu a ƙarshe dai ce hadhihi muttafaqun alaiha a cikin alfatawa Na shi su'alin wa jawaban din nan da aka yi nashi shi na arba'in zuwa gaba shi ne ce Iblis zai na rantsuwa da Allah lausatu da na samu iko laktatu dunuwa wallahi da na zaɓi kusan da annabi sallallahu alaihi wasallam alan nawa madadin nisan da ne da shi da na zo can da na zaɓi kusanta gaba min as-sadiqi ga mai gaskiya al abin gatawa mushid mai shirya da man ga wadu wanda ya bace sallallahu alaihi wasallam anini har da nake begen da nake ɗaliku ya zuwa ga gamuwa da shi to wannan bege muhtadimul jawa mai hasuwa baki kwankona ne shine aljawadin nan watan i hawaye na alamar ko mutu sahi mai tsar da zuba alamar suwahu daga mazamnin sa hawaye tana sadar ciyaya huwal baro a nabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin turin wanda wa tuhu dare bayyana hanyarsa la khabata ba kwata ga hanyar sunan gahi wal habshi ne man ada hudu wanda ya gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam a gusa biriki amma kudashe shi da nemansa wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam amma kudashe shi da wansa ya ce kamar ya mutu ma to sirku shi gaskiya ne laman ja ta tsira da gairu fariki in baga ga jama'a su ba shine jama'atu ahli sunna wal jama'a da hadisin nan na na mu'awiyar radiyallahu cewa al'umma za ta kashe saba'in da al'umma ta kashe saba'in da uku duk gaba ɗaya kashe saba'in da uku sun kai in guda ba shine ahli sunna wal jama'a shine kada Allah rahu da ya kawo bayan wannan da su yan shi'a sun kwashe kashi talatin da biyu suka ma sauran ƙungiyoyin baka na duniya gaba kashi arba'in kaga su yi kowa zuwa ke filu sana'i haka nuna kaga ya bi hanyar shi'a ne bata ce ne wallahi haƙƙi suna ita ce gaskiya inda kaga ya bi ba suna zai kama kauce yana ta saba gaba filu sana'i yawaita yabon nan ke yi tasirin ya haga jarta an da haƙoƙansa yana magana da masu ganin ya yawaita amma shi ke da yawa ke cewa ma kadur madahi lil rasuli wa man'ana kaman tebun kamar gulbi mai sulhi a arun zulhi wal bahri ya teku zulhin laysa juraku ba iris kasa da sai an kai iyo an kai nuta to haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallam gulbi ne mai A ashku ina karar harra nari jawanihi zahin wuta a zaina ilallahi ga Allah ka nake kara kuma cikin wabillahi la bin nasu tubtal jawaiz dan mene ne kai kara wannan cikin wannan lifin da laifin saboda rashin ziyarta a sallallahu alaihi wasallam ka'in mu wanda ya bil misali da maslahohin musulmi gaba ne karimin masa'i mai madaukakin ayyuka ne dan mun yi irin wannan karimin masa'i la yusama izan can badilin mai bai basuwa ne lin nasa'i ga nasihohi abastu nasa har asa mali madaihi kan duke yabina na dun na tsake yabona jallina ne yabo alaihi ga annabi sallar sallar. Ben ni ban yabon kowa sai shi li saboda sani na tabatul makubati in iya lada da zan san firbi gari kan cebon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam